ya ce min wai duk sanda ya shiga ɗakin uwar gida sai ya ji al'aurarsa ta ƙi tashi amma idan ya dawo ɗakin amarya jinsa yake kamar in garman doki malam wai me wannan to gaskiya ni ba zan haɗa ka faɗa da kai da wasu ba amma dai wannan alama ce ta sihiri sannan zai iya yiwuwa ma ba alama sihiri ba ce ba zai iya yiwuwa kai ne saboda kayan amarya sai a ɗakin amarya ne kake jin ƙarfi in ka zo ɗakin uwar gida sai ka ji kai ba ko kuma shigantaka ce irin taka kawai ba magana wai sai ka zo ɗakin amarya ka ce uwar gida wai ka ce kai ba namiji wani. sai ka shiga ɗakin amarya kake namiji zai kuma iya yiwa akwai sihiri ba kuma ina nufin uwar amarya ce ta maka sihirin ba a'a shaidani ma zai iya sababa maka wannan amma bari mu tattauna akan wannan matsalar yanzu shi wannan a likitancin musulunci ana ce masa almahabusu zai zama tun da farkon kalma ne almahabus in kuma za mu ce babun fil mahabusi almarbuɗi an zaujatihi wannan za mu magana akan abin da ya shafi mutumin da aka riƙe masa azzakari baya iya saduwa da matarsa to bari mu tattauna akan wannan mu ji ya fa'idojin yake in an ce me ake nufi da rabdi juzal ayyajuz ar-rajulu al-mustawi al-khilqata wal ghayru maridin an itiyani jima'i zaujati shine mutum ya kasa mutumin da yake lafiya lau ba kuma ba shi da wani ciwo lafiyar ka kallau fayau kake sai ka zo wajen matarka sai ka ji azzakarinka ya kwanta ka yi ka yi ka yi ya ki motsawa amma kana fita kofar gida za ka ji al'aurarka ta miƙe to wannan masu irin wannan matsalar su za mu tattauna a kansu almahabus idan mun ce almahabus almahabus shi ne wanda aka aka aka marbut kenan wanda aka hana shi saduwa auren kamar ya huwa rajulun ladhi la wa an yujami'a zawjatuhu wa yadiqu ma siwaha sannan ana ce masa al aqd mutumin da kamar yadda na faɗa ba zai iya saduwa da matarsa ba amma yadda za a kawo masa wata zai iya yin wani abu da ita wannan sihiri ne to shi kenan yaya ake yin wannan sihirin matsafi yana neman taimakon shaidanu a kan shi wannan wanda za a yi wa sihirin fi a da'i nasiliyati a kan a rike masa da'u tanasiliya wa zalika bi tamarkuzi shaidani sihiri fi mukhi rajuli idan shedan ya tafi zai hana ka ka sadu da matarka wannan sannan ya baka kai da wata in ya shiga ka yake jiwa ya sansani wa bitahdidi fi markazi fi markazi ifaratil jinsiyyati alladhi yursilu alisharati isharati ila a'dha'i tanasuliyyati yana jewa zai je kwakwalwa a kwakwalwa, ai a nan ake tura saƙonnin saduwa aure za a yi ko saƙonnin jin daɗi ko sha'awa ai duk daga ƙwaƙwalwa ne to aljanin yana jewa sai ya datse hanyar da za a tura saƙon ba yadda ga ka ga matar aljani ya ya yi blockage kenan ya datse saƙon ko ka tura ka tura ma'ana kana nuna ganga jikinka yanzu ba za a yi saduwa aure ba za ka ji ba kawai dai za ka ji kai dai abin gashi nan ba. saboda wancan aljani ya ya datse wannan la ya hadisu lahul intisabu la ilaha illallah ba ta yadda za ka samu al'intisabu idan an ce al'intisabu tashin azzakari ana cewa al'intisabu ana ce masa intisharu ana ce masa inazu ana ce masa ƙiyamun zakari to sai ka ga mutum duk yadda matarsa ta kai azzakarinsa ba zai tashi ba wallahi matsala aljini tafshala fi jima'i fi zauje li zaujatihi khasatan min dunin nisa'i la ilaha illallah saduwa ba zai yiwu ba da kuma zai fita daga wannan ɗakin wannan wanda aka yi mai sihirin a kanta ya tafi wajen wata sai ji azzakarin ya tashi saboda shi aljanin an aje shi ne kawai inda ya zo wajen jamila karka bar shi ya sadu da ita wa hiya aqsa anwa'i sihiri wa ashaddaha ila ilaman babu malaman mu suka yi mana magana cewa wannan yana daga cikin mafi muni mafi ƙasar siri mafi raɗaɗin siri ga ka ga matarka a kan gado kana buƙatar ta tana buƙatar ka amma kai ba ka zama mace wani ya gaya mun sai da ya shekarar biyar bai sadu da matarsa ba sai da ya rika saduwa da ɗaya uwar amarya ce ta ce wane ka ji tsoron Allah kullum zan ga ka shiga ɗakin uwar gida ka fito baka wanka in ka shiga ɗaki na kuma kana wanka wai kana saduwa da ita ko baka saduwa da ita sai ya ce mata wallahi ba na iyawa in dai na je a kwance niki amma ita kuma yar halaka din ta yi shiru ba ta taba gaya wa wani ba ka ji imanin mata yanzu mu mu ne tun mun karo mata kishiya muna ta gungu da amaryar da mijin da kishiya haka suka zo wajena akan a taimaka musu muka ba su shawarwari muka ba su addu'o'i muka ba su magunguna Allah kuma ya warkar da su wannan matsalar insha Allah wani zai ce kai to wai malam ita ma mace ana mata wannan sosai kuwa akwai macen da ita ma an mata ba ta isa ta sadu da mijinta ba mijinta yana zuwa sai wani ƙaho wani yanke wani ƙaho ƙari ne na ƙashi sai ya rufe mahaifarsa ba za a samu yin daji ba shi yasa ma ai akwai sihirin da wasu suke yi ya za a yi kai wa matarka sihiri kan wani ya sadu da ita duk mutumin da ya je gabanta inda ya raba kafa a zakarinsa mutuwa zai akwai yadda ake yi kuma har abada ba wanda ya sai taka matakka. in dai har mace ita na namiji za a yi masa ya kasa saduwa da mace to ita ma macen ai akwai yadda ake yi mata ba wanda zai sadu da ita sai kai tashin hankali sannan fa wannan sihirin mata da yawa suna yi wa mazajensu wanda suke neman mata amma a dai wannan zamanin na san da yawa wani zai ce don allah malam ayo mata ta password sai ni kadai babu ruwana wata za ta ce da allah malam a hana mijina yin saduwa da kowace mace sai ni kadai ba ruwana ba na koya sihiri amma dai akwai abin da ake yi hakan ta faru